da yanayi da halaye daban-daban wanda yake gadon dukiyar kansa kuma matsalar kaka in ya haɗu da ɗan'uwa ko uwa maza ne ko maza da mata ne yan uwan nan shaƙiƙai ne ko yan uwan nan la'abbai ne ko kuma lu'ummai ne in lu'ummai ne ba sa gado tare da kaka kamar yadda muka gani mai littafi al'imamu rahabi rahimahullah yana cewa wa naftajil na bima a في الجد والإخوة إن وعدنا ونبتدي الآن ينظر مصوم بياني لما أردنا dangane da abin da muka yi nufin bayyana shi filjad game da matakan gado da halayen da kaka ke samun kansa Wani ikhwa a lokacin da ya haɗu da 'yan uwan nan shaƙiƙai ne ko la'abbai ne maza da mata ne ko mata ne kawai ko maza ne kawai duka za mu yi bayani mutum ɗaya ne ko mutane da yawa izuwa adina domin dama mun yi alkawalin bayyana hakan yana ishara ne ga baitin da ya ambata can wajen gado da halayen gado da masail na gado mai gadon sumuni mai gadon sudisi suwa ne ne masu gadon mugu'i? wanda ke gadon sulusi sulusani nusufi a wancan lokaci ya ce wa hukumuhun wa hukumihi sayati mukammalar bayani fil da ya maganan ga ka yana gadon sulusi a can da bayanan da ya yi sai ce to in sun haɗu da 'yan uwa akwai dogon bayani don haka hukuncin 'yan uwa in sun haɗu da kaka sai a ke zan zo da bayani ya zama kammal albayan ya kammala bayanin kaka cikakke filhalati a dukkan yanayi da halaye da matakan gadonsa. to wannan babin sai ce wa naftadil ana bima a matina yanzu lokaci ya yi da za mu koma bayanin abinda muka yi nufin bayaninsa a wancan babi Filjaki game da matakai da yanayi yadda kaka ke gado wal ikhwa idan ya haɗu da 'yan uwa in wa'adna domin mun maku alkawalin za mu yi bayani to lokacin ya yi saurara fa na hawa ma aqulu sam'a wa jama'a hawashil kalimati jama'a fa alqi tattaro jinka da tunaninka da basirarka da ilimin da kake da shi gaba daya ka miko shi na hawa ma a hulu ga abin da zan yi bayani yanzu na suka yi ka saurara shi ne fa'alƙi na hawa ma a kulu sam'a ka kawo tunaninka da jinka da komi naka ga abin da zan faɗi yanzu wa jima'a hawa shi kalimat ka tattara zantuttukan duk da zan yi tun daga na farko har zuwa na ƙarshe game da kaka jam'a ta akidi ne kattarawa kan wani abu ya kuce maka ma'ana duk yanayi da halin gadon kaka a wannan babi sai ne maka dalla-dalla don haka kada ka bari kalma ɗaya ta kuce maka idan ka rike bayanan da zan yi a wannan babi game da kaka to ba ka da matsala game da gadon kaka a kowane yanayi ya kasance wa'ala na farko dai ka sani bi annar jadda lallai kaka in ji ka ya mutu zuwa ahwal yana da halaye da matakan da yakan gaji jikan sama bambanta wambika an hunna zan bayyana maka su dalla-dalla na baka labari na faɗa maka alattawari ɗaya na abin ɗaya a jere na haka yanzu abin da muke so kamar yadda imamu ahadi yake kiran mu kowa ya nufi ya kawo hankalinsa ya ji yadda kaka ke da gado ga jikansa a matakai daban-daban in ya haɗu da yanguwa ya fasi mulki wata fihin na iza lam ya ƙirgiri ƙasmu a rai ibil aba matakinsa na farko ya fasi mulki yakan shiga cikin 'yan uwa ya gado da shi sauran jikoki ya ce ko abokaina ne saboda haka mu shiga kawai mu haba tare an gani idza lam yurd al khasmu alayhi bil aba amma da sharadi idan ya ga cewa in ya shiga cikin yan uwa an raba da shi shigansa cikin ‘yan uwa ba zai cutar da shi ba sai ya fada yawwa to kai aboki na aini da kai ne gada saboda haka ka zo kawai mu yi abota mu haba sai a yi nisi nisi inda ɗan uwan guda ɗaya ne an gane a ‘yan uwan guda biyu ne a ko abokai na ne duk ku zo mu haba tare kawai kaga shi zai ɗauka a yan uwan sun kai hudu a ni ban yadda ba gaskiya ni kaka ne tsoho ne kowa ba min dauki gona ko dauki naku an gane shi yasa aka ce idan ya shiga ya raba da su rabo da su din ba zai zama masa da cutarwa a gare shi ba sai dai zan kankan kan ko bai shiga ba ko kuma shigan nasa akwai fa'ida shine idza eh, lam ya'ud al-qatm alayhi bil aba fata mata wani lokaci kuma in ya ga ya shiga a raba babu riba to ya aku sulasa sai ya aishi ɗaya bisa uku kawai ya aku ya ne a kasa uku a na ku je duk dai abin da za ku yi kila yan uwan sun kai shida in ya ce ya shiga ciki a raba ya koya kansa da yawa shi da za a kasa uku a ba shi kashi ɗaya ya shiga a raba sai an kasa bakwai sannan ba shi kashi ɗaya sun kai gida kaga shigansa zai dawo masa da ne na ƙasa akwai dara akwai al'ada da ne shi zai tufi in ya shiga cikin sai ce ni ba zan shiga cikin yara ba ni tsoho ne a sallane ni a bani dai bisa hukuna shine matan akwai yanayi na biyu ya da sulasa yakan anshi sulisin dukiyar jikan tsakamila cikakken sulisi kawani ya mutu ya bari yana da kashi dai bisa in kana fi kitimati an zina in kana har in shi kaka ya zan bilkismati in zai shiga cikin su a raba na bila zai sauka ƙasa wajen samun mene raba ko dukiya mai tsoka idan ya ga zai kasa a cikin zai ja a bani kuri hanya biyu kenan kaka yana da dama ko ya shiga yan uwa a yi kakkawa abinda jikansa ya samu haka zai samu in ya ga yin hakan ba zai dawo masa da fa'ida ba to yana da dama ya ce a ni a kasa uku a ban kashi ɗaya matsayina na kaka sauran kuma su tafi da dukiyansu je su ta mabawa su suka sani an fahimci wannan na إن لم يكن هناك ذو اتهام فاقنع بإيداحي أن استفهام a yau ce zai a shi ɗaya bisa uku na dukiya in lam ya kunfuna ka rufe hami idan a tare da shi babu wani ma'abocin rabo na fahimta an fahimta sai a tibannan 'yan uwa amma da da wanda zai anshi famali to ba za a amshi sulusi a bashi ba sai an fitar da rabon masu rabo sannan a ga mene kaka zai ci zai ci sulusul baki ne ko ko zai ci sulusi ne ya danganta da yanayin mai waɗanda ke tare da shi masu ƙarami? ina fatan an fahimta a yanzu ba wani mai rabon fa'ali ne daga shi sai ‘yan uwan mamaki, an fahimta shi ne illam ya kun ka zo hami faƙna ka nasu ka gamsu bi'i rashi da wannan bayani da ne maka a nistifani in ka fahimci bayani na to bai bukatan ma ka sake tambaya ko a nan ko a wani ka riƙe shi ya yi an fahimta wata mata, a wani yanayin kuma na uku shi kaka ya kudu sulusal baƙi yakan aishi sulisin abin da ya ragu ne na dukiya bayan an ba masu ragu rabon su kenan idan akwai ashabul furud aka fitar masu wanda suka rage shi ne da yan uwa to sai a ba shi sulutul baki an gani abin da ya sauran nan sai a kasa uku sai a ba kaka kashi daya yan uwa sai su raba kashi biyu بعد ذوي القعود والأرزاق bayan an bai ma'abota kaso na musamman shine ba'da zawil furud bayan an bai masu rabo na musamman wal arzaki da wanda suke da shima da abinci da arziki a cikin dukiyar mamacin nan wannan ina ga an yi shi takmila ne na baiti هذا إن هذا إذا ما كانت المحاكمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة هذا shi ma sulusul basi din yakan ce a bashi idza kanatil muqasama idan raban in ya shiga cikin yan uwa aka raba tanqusuhu za ta tauye shi barin samun sulusul baƙi an fahimta amma in ya gan ya shiga cikinsu zai ci riba yana da dama ya ce kai abokai mu haba kila matan tsaye ne ce aboki na zo mu haba kaga ba sulusul baƙi za a yi ba za a yi rabo daidai ne kila ma mace ce sai ce amarya na zo mu haba an gane to kuma in an za a yi lizzakar misu da hazzul unsa yayi ne dai au da me take zato ana ce za su naba da yan uwa mace daidai ne za a yi lizzakar misu da hazzul unsa yayi ne kaga maimakon an shi sulusul baki sai ya an anshi sulusa albaki an fahimta shi yasa ya ce هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه zaka ذاك بالمزاحمة yana an san sulisul baƙi ne idan ya shiga a raba da shi zai tauye masa sulisin albaki bil muzahamati saboda magadan sun yi yawa min az kowa ya taso yana so sun cincirin do kowa yana cewa dan na nanawa to tunda yaga akwai muzahama akwai yawa akwai cinkoso sai ce ani ku bani nawa ku je ku yi ta kakkawa wato kakan dai an mashiga ta da yawa sai dai kun sani yana matsayin wane ne da da uba zai zo to da da uba yan uwa ba a magana ka ji inda uba ya dan makaka ke wata wata ni ya akwado sojusal mali wa laisa alhu na zilan idan ta kai ta kawo ya akwado sojusal mali ana ba kaka ɗaya bisa shida ne na dukiya a kasa shida a ba shi kashi ɗaya walaita an huna ina daga ɗaya bisa shida ɗin nan babu wanda ya isa ya sake ƙasa da shi nan ne su ga mafi ta'a. an gani? daga nan ba wanda zai tsaga shi daga ɗaya bisa shida ɗin nan ya ce ma ɗaya bisa bakwai ko bisa takwas ko a kasa goma a bashi kashi ɗaya aika kaka ne bi ta kowane irin yanayi gada ta juya in dai kaka zai gado mafi ƙaranci ya gaji kashi ɗaya cikin shida na abin da ne jikansa ya bari kuma ko da 'ya'yan jikan nasu sun sai dubu mata hudu ‘ya'ya duhu misali ga kuma uwa ga komai sai kaka ya gaji ɗaya bisa shida in dai zai gado bai gaza haka an fahimta? kun ji wannan yanayi da hali na shi ina ganin za mu sake fassara waɗannan baitoci in Allah ya sa muna da rayuwa sai mu ji mai sharhi mai ya fage ko? kamar yadda na ce babin yana bayani akan yaya gadon kaka yake in ya hadu da 'yan uwa. a wancan babi da ya gabata wanda imamu rahabi ya mana bayanin masu gadon rako daban-daban tuwa ke gadon ɗaya bisa takwas tuwa ke gadon ɗaya bisa shida an kawo kaka sai dai ba a yi bayani kamar dalla-dalla ba a can sai ya ce akwai lokacin da kaka yake haɗuwa da ‘yan uwa amma wa hukumuhum wa hukumuhu sayati bayani fil hukuncin ‘yan uwa da kaka in sun haɗu nan gaba za mu yi maku bayani dalla-dalla kamili da irin matakan yadda shi kakan zai gado to a yau sai ya ce wa nafta dil'ana to zarafi da lokaci ya yi yanzu za mu soma bayanin gadon kaka in ya haɗu da 'yan uwa da matakan gadon shi bima a adina a kan abin nan da muka yi nufi za mu yi maku bayani filjaddi wal game da gadon kaka in ya haɗu da ‘yan uwa izuwa adina wanda dama mun maku alkawalin yin hakan mun ce za mu yi hakan to yanzu za mu yi fa'alƙi na hawa ma a kulis sam'a don haka tattaro tunaninka da jinka game da abin da zan faɗa maka yanzu Dan kada wani abu ya kuce maka wa jima'a hawashil kalimati jam'a tattara kalmomi na ta kowane gefe tun daga na farko an na karke tattarawa ka rike in ka tattara ka taskace ka kiyaye to ba ka da matsala a kowane yanayi kaka ya zo zai gado za ka iya bayanin yadda zai gado da abin da zai gada wa'alam kafin komai ina son kasancewa bi annal jadda lallai kaka ruwa hawal yana da ire-ire da matakan gado kala-kala kumbik yanzu zan faɗa maka in maka bayani an hunna game da waɗannan halaye da matakan da kaka ke gado alattawari ɗaya na bin ɗaya a jajjere Ga shi kamar haka mataki na farko يقاتم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأباء ya qasimul yakan shiga cikin yan uwan mamaci sauran jikokin kenan ya ce ku taho abokaina na dukiyan jika na ɗan uwanku sai su raba daidai wa daida ibalami ya ƙudil fasmu alaihi bil'aba amma idan ya ga cewa shiga cikin 'yan uwan mamaci su raba ba zai koma masa da cutarwa ba mana ba zai tauye shi daga sulisi ba Ilima ma zai zama ya ci riba ne fata haka a wani lokaci kuma ya akuzu sulusa yi ce a ni ku ba ni kashi ɗaya cikin kashi uku kamilan cikakke komi a raba uku a bashi kashi ɗaya in ka na ci bil hikmati an hunazila ma daman in har ya shiga cikin yan uwa da sunan su raba za a sauke darajar gadon shi ƙasa ba zai sami abinda ya kai sulisin ba sai ce a'a ni maganan kuliti a daina afuwan maganan mu shiga a raba a daina a kasa uku kawai ni a bakku ya ku je ku ta hayanin illam yakun hunaka zu fiham fasna bi idahi an istifham a yaushe illam yakun hunaka zu fiham a lokacin da babu mai wani famadi tare da shi don shi sahibu farbin ne kuma wani lokaci ya ce ni asibi ne yakan ci kala biyu ko dai ya zan sahibu sahamin wato sahibu farbin ko kuma ya ce a duk gama ni asibi ne yau mu yi asibci idan yana da ma'abota mabokuwa ya ga za a tauye shi sai ce guban ban nawa fakna bi zafi natsu ka da hankali ga abinda da nake maka bayani anistikani ya wadatar da kai barin tambayoyi inda a gadon kakani wani zamakin kuma ya kudu sulusal baƙi ba a da zawul shahudi wa amfani kaka ya kudu yakan an shi ko yakan kwashi sulusal baƙi ɗaya bisa uku na abin da ya rabu ma'ana bayan ba'ad zawul fu'udi bayan waɗanda suke da kaso an ba kowa nashi nasiban ba to shi sai ya ce to yanzu abin da ya saura a kasa uku a ban kashi daya cikin da masu rabo sun kwashe nasu wanda Allah ya kaddara arzikinsu shine wal arzaki a cikin dukiyan kaka na jika na kowa an bashi nashi Ke haba wannan ana yin ta ne idan ma kanatil muqasama tanqusuhu an za a hama. idan maban in ya shiga cikin 'yan uwa za ta kauye masa yawan abinda zai samu shine tanqusuhu ya za a yi ta tauye masa a hama. saboda cunkoson yan uwan na da yawa in aka ce ya shiga ciki zai kwana a ciki kalma ba haushi ya ko? Mm, zai kwana a ciki ma'ana ba zai sami rago mai tsoka ba shari'a taimaka ka gata Wani Allah ku lura da wani hikima ta shari'a duniyan nan an ki tsoho ba san tsoho ko kai rigar ka ta tsufa sai laluma in kana da sabuwa ita kake so ka sa eh ko kuwa kai ko sabuwar riga kake da shi mai kyau yau ka dinka wata sabuwa sai ka ji kana zakinta ko da ta kai darajar wanda ka ninke ba ita dai kake zaki ka saka saboda ɗabi'an ɗan adam yakan so sabo da'ima shi yasa ka ga da an haifan maɗa an haifan ma mutum jariri yana haba haba da sayo wannan sayo wannan sayo wannan ga tsohon can bai taɓa sayan mashi taliya ba amma wannan matar da zaran ta yi ciki sai ka ga ya shiga sai jamila da jamilu Hassan da hasana an san jamila da jamilu ko eh ba a sani ba kana da mata da yaya akwai riguna da wanduna da takalmi da menene wanda yake uniform ne mace ko namiji jamila da jamilu kenan sai ka ga a haihu ba za a haifa da rai ba za a haifa da rai ba yaya zai zo ya za ta zo amma an yi tanadi an ije tun ma irin yanzu da ake fuskantar sanyi an mata saka rigan sanyi kala-kala amma har yanzu bai sai mu tsohon shi dajiya ba bai sai mu tsohuwar ko da mannara kunnin nan na mutala ba saboda sabo ake so ba a san tsoho tsohon mutu ba san ka muke ba shine ma'ana to kaga sai Allah ya kula da tsoho shi san ka dubi alqur'ani zaka yi ta jin wa wasainal wa wasainal insana biwalidayni biwalidayni ihsana ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ووصينا الإنسان بوالديه ka gani ko suna gani nan daban-daban amma ina ka ji an cewa wasainal insana bi waladaihi ko bi waladihi ko bi ibnihi ko bi bintihi saboda ba a bukatan a ce kama ɗanka abinci tsoho ne za ka ga ya tsufa amma yana kuka wai yana jin tausayin 'ya'yan shi matasa shi gogogon ka ba abin da ya kalle shi game da kai ko ka mutu ko ka yi rai wani ma ya kosa ka mutu ne kila kana da ɗan wani danko-danko ya zo ya manne kuma haka manne malamin ku duba da kyau ku gani duba da kyau ku gani ko yaji za a sai maka sai a sai maka tafi takaji kai tsoho ne ko a sai ya sai makuwai shi roba-roba wata a tambane ko dubu ɗaya ba ta kai ba roba-roba ya je suna mutta zufa ya kashe ta da tsofaffinmu mu kula da tsofaffinmu wanda Allah ya taimake shi suna nan ya kula da su idan ba sunan kai ta masu ai haƙƙi ne a kanka wa kuma jirhamhuma kama da sagira Allah ka dace da mu ka ji kan iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu baki daya wata matan ya aqulu tudu salmari wa laysa na zilan bihari? wata matan a wani lokacin kuma shi da tijan nan a kanmu na hudu kenan ko ya aqulu tudu salmari zai aishi ɗaya bisa shida na dukiya wato duk abin da kansa ya bari a kasa shida a bashi kashi ɗaya Walai walaisa anhu zidan bihari a wannan fatsaye bisa shida to ba wani wanda ya isa ya sauke shi ƙasa da haka inda zai gadan to ba zai gaji abin da ya gaza ɗaya bisa shida ta kowane yanayi ne kuma sai dai in dama akwai wanda ya hana shiga da kamar uba waɗannan su ne abu ya biyu muna fatan allah da kyautata rayuwar ka sanya goben mu tafiyar mu kyau kan mu ga mu da maka za mu dakata a nan kamar ta mana وأبدل الآن بما آتنا في الجنة